assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana da fatan kowa ya yi sallar juma'a lafiya kuma yana cikin ƙoshin lafiya ina yi muku sallama irin ta da addinin musulunci na farko dai suna na idris lamin wanda aka fi sani da idris ertel yau muna juma'a 6 ga watan uku shekara ta 2021 27 ga watan 12 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 eh, yau ina dauke da wata sanarwa ne tsakanin matasa da wani bawan allah da ake ci ma abba khalid matasa yan kasashen waje da ma wanda ke gida niger wani cece ku cece da ake wanda suna ikirarin su ba shugaban su bane shi kuma yana shi ne shugaban matasa to yau zan mika sako ne na biyu zuwa ga abba khalid da ma magoya bayan shi wa'anda ke kokari suna jawo shi suna gayyatar shi ana tattaunawa kuma suna kara mishi karfi bisa kan cewa shine shugaban matasa kuma alhali abin ba hakan yake ba da kuma ina mai neman afoku da wa'anda za su sauraren sa kwanan da na yi kuma da shi a bakal da ma magoya bayan shi da ku yi haƙuri ko mana afuwa ba na yi shi bane saboda in ci muku mutunci ko kamancin haka na yi shi ne saboda abin a tsaya tsara shi da kyau don kowa ya san abin yadda yake kuma a yi tafiya mai kyau saboda muka diba ko gani yanzu muna cikin lokacin mulkin demokradiyya ne ba mulki bane na mulkin mallaka ba ya abin da zan yi kira anan shine zan dan kawo takaitaccen hujjoji kamar guda uku ko guda hudu wanda ya kamata a ce su ne abba kale da yake yunkuri yana aiwatarwa na farko shine kowa sun da cewar matashin da zai baro kasar Nijar ya tai wata kasa akwai yan kasar mu wanda jami'an tsaro ne wanda suna amsa kuɗi kana da kart ko ba ka da kart wanda ba bisa ka'ida ba abu na biyu shine akwai matasan wanda ke zama na kasashen waje mafi akasari inda suke neman kuɗi suna shan wahala sosai da sosai wasu a kama su ari ya saci sai sun ba da kuɗi wajen miliyoyi wasu a sai da kadarorin gidansu ma ba su iya biyan wannan kuɗin abu na biyu kenan abu na uku shine suna da matsalar fasfor da dai kart dantite da dai sauransu abu na hudu shine yau za ka ga matashi ya zo neman kuɗi ya samu kuɗin shi lahiya lahiya tun da ya dawa mota ce ya hau ya sha wahala yana so ya hau jirgi in za koma sai zo ya biya kuɗin shi idan ya hau jirgi yana so ya tahi a ta mishi hanya hanya wasu za su yi kwana kamar arba'in wasu kuma su yi kwana wata biyu ba su samu ta yawa kuma alhali cin hanci ne ya yi yawa sai a amshi ka kamar jikka ɗari ake amsa wani zo ƙara jikka ashirin ka gani sai a gincire kujere ka sai da wancan wanda ya wannan ƙarin to anan ne ina ma masu irin wannan halayen nasiya musamman ma wanda nauyi ya rata a kansu wanda suke yana harkoki na kamashin jirgi ya kamata kuma matasa ku dinga gyara halayenku saboda wani ya zo baka jikka ɗari kuɗin jirgi haka nan yake kai kuma ka zo don kana son ka tayi da wuri sai ka ba da jikka ashirin cin hanci ko talatin ka kai ka ɓata su kenan kaga duka daga ciki kowa yana da laifi ina fatan dai wannan abubuwan da na kawo suna ɗaya daga cikin wa'anda suke takura matasa ko kuma matsalolin da matasa suke fama da su kenan wa'annan hujjoji su ne kamata a ce abba kanar ya yi ƙoƙari yana aiwatar da su ku kuma wa'anda ke ƙoƙari kuna kiran shi ana tattauna kuna ta shi ne shugaban matasa kenan kamata ku dinga bayan shawara mai muhimmanci wadda take ta kirkice wadda ku tsaya a tsara abin nan saboda cece ku cecen nan yana iya kawo mutane matsala tunda ba haka ake jagoranci ba mutum ya dauka kawai ya ce shine shugaban mutane ba lokacin bane ba yanzu kenan yana da kyau in wata manuha ce gare shi wadda yake so zama shugaban matasa kowa na alfahari da wa'annan abin amma kamata a ce an zamana ba su teburin shawara an zamana zamana a ce matasan mu ko annini kansa haɗe in kan haɗe kin ya zama shi zai shiga mata ta wannan abu kenan sai a ta tsaron Allah sa shugaban kasa ya ga abin yana da muhimmanci haka din sai a tsara a san yadda za a yi kenan ko shi ma hijin daɗin abin yadda zai aiwatar da shi amma yanzu haka matasan da ke na kasashen waje yawan aka ce an kama wani ko wani makamancin haka shi bai isa ya je wannan wurin ba da ba da wannan muhimmancin babu wanda ya san shi babu wanda ya san shi a bisa kan wannan tsarin ko kuma an zaɓe haka amma ya zama abin mai kyau ne an tsara shi ne an ɗauke shi a matsayin shine shugaban matasan kenan ka gani duk inda zai a cikin ƙasar waje zai iya taka hankali kwance kuma a bashi jami'an tsaro ko makamancin haka ina fatan wannan abin da ni abba kali zaji na kuma da kuma matasa an youtube da Allah da kuke kokari kuna jan shi kuna cewa shine shugaban mutane kuma kun sa hamba haka nan bane kuna dare ma abin da ba shi ba gaskiya ba ne ya kamata da Allah ku kokari yan uwana matasa ku gyara wannan tsarin na wannan ba tsari bane mai kyau ba kuma ku yi hakuri kai ku kaman hada ne nake muku ina hasada na san da cewa duk inda musulmi yake wanda ya imani da Allah shine ke kashiya shine ke rayawa ya san da cewar ita an yi magana sun ce hasada ga mai rabo taki ce kuma ni in Allah ya nuha da abakali ya zama shugaban matasa ko makamancin zaka ban isa an hana shi ba dan haka da samu da rishi dukkan Allah ne in Allah ya dauka kashi ni ban isa an hana ba kuma Allah bai dauka kashi haka zalika ni ban isa an hana ba kuma ina fatan duk wanda za su saurari wannan bidiyo na dan Allah idan mutum ya tsaya ya saurare shi da idan basina kafin kake mai don martani akan abin da baka sani ba ka tsaya ka tambaye hujjoji ko kuma kai magana mai kyau wanda za a fahimtar da kai idan Allah ya sa baka sani ba ina ƙara kira kenan ga abba khalid dan allah a yi ƙoƙari wannan abun a da shi a gyara shi a za a gyara shi saboda mu a matsayin matsayinmu na matasa 'yan nijar dukkan mu 'yan nijar ne kuma kaga kamar na cika da surutu a kowane lokaci ina bayani a kan ka eh, saboda shi yan magana an ce matsala tun tana gajera ake gyara ta ba sai ta girma ba wannan abun in ka tsaya ka lura kai nazari kamar kai ne nake gyara ma kuma ba kai kaɗai ba duk wani matashi mai yunkuri irin wannan tsarin wanda zai iya cewa shine shugaban mutane ba tare da hujja ba tare da wasu dalilai ba saboda kowa sai yadda kasashen nan na kasashen waje suke duka saka ka ce ba kasar ka bace ba din da ke da muhimmanci ba kamar dai kasar ka take ba ka gani kan mutane su ta tura ka har abu ajiye ya zama na inda ba a tunanin shi kun ba haka ake fata ba kenan abin ya tsaya an mushi gyara mai kyau to insha Allah abun za a same shi da muhimmanci kuma abin da zan kara sanar da kai shine kamar yadda wancan bidiyo na na farko da nayi na ce kai kokari ka janye siyasa a jikinka to yanzu ma ana nan akan bakana in dai mai za ka tsakanin tsakaninka da Allah to siyasa ka da ta gihi inda yanzu tun yanzu an fara samun akasi ka gani ka cika ka ne jagoran mutane kuma ka kawo siyasa ka yaba ma kanka yau ka ce baba bazum gobe ka ce bazum kaza kaza kaza kaga alhali wani jagoranci ba haka yake ba wurin bazum daban wurin matasa daban ko ba haka ba shi yanzu bazum ya riga ya zama shugaban kowa ne duk inda wani dan Nijar yake Nijar kake zama ne kasar waje kake shugaban ka ne tunda Allah ne ya riga ya zaben shi kenan in za ka abu kenan ka tsaya kai abu wanda yake mai muhimmanci ne kuma ba tare da yanda jama'a za su gane cewa kamar kai ga inda aka halaka ka juya ta kenan kaga irin wannan abubuwa ana samun matsaloli tun yanzu ka diba gani fi akasari yan siyasa ta zo ana amfani da mu matasa da zaran an zo an ba mu wani jika ɗari ko jika goma ko wani ɗan mukami shi kenan sai mu watsi da wannan abubuwan kenan kaga wannan ba tsari bane mai kyau kenan yana da kyau a ce duk inda matashi yake dan Allah da na mu kokari mu haɗa kanmu domin mu cimma matsalolin da suke damu wannan shi tace mu huta ni dai a nawa gani kuma a nawa shawara e kamar yadda kuma nake tana da ku a kowane lokaci ina da mai suna group inci afirka ga wanda yake bukata a sanya shi cikin wannan group din shine numero na 89 13 18 16 89 13 18 16 insha Allah da ka taɓa wani za a faɗa ma dokokin su kuma sai a sanya haka kuma duk inda wani matashi yake in ƙasa nijeriya yake in ƙasashen waje yake muna alfahari da shi inda zai iya kawo mu gudunmawa to zo don Allah amma mu harkokin mu eh, lalle akwai kowace rana akwai program inda aka tsara ta cikin tahiyar mu amma ban ba siyasa gadan gadan ba karhi ba a'a mu muna abin ne duk inda gaskiya take bakin ya gwargwado ka fada abin da ka sani ba mu ce kai kari ba ko ka rage ba in kun baka sani ba kamar yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗa alkhairi ko ka yi ba baka sani ba kenan bakin ka alaikum ka kyale ina fata a Khalid zai ji wannan sako dan Allah wani cece ku cece kai kokari a gyara shi a sai da za a wanga abin shi ko ba haka duka yan Niger ne a matsayin mu ne masu ilimi bai kamata a ce muna na abin ba duniya kuma tana samu ido tana kallon mu ana daukar mu kamar tamkar gida zawa wanda ba mu san abin da muke ko ba gaskiya ba yana da kyau mu tsaya mu shirya tahiyar mu yanda take mai muhimmanci ce yanda kuma ko sauran kasashe za su yi koyi da mu su yi alfahari da mu saboda in abin da aka ce babu tahiya babu haɗin kai gaskiya abu ne mai yawa ko ba haka ba ina fatan kuma wannan magana da ne dan Allah duk wanda ya saurare ta wanda Allah ya sa ba ta mai daɗi ba da ya mun afuwa ni ma bakin iya abin da na sani ɗaya tsokaci a kana kuma ba wai saboda shi bane abba kala ko kuma wannan mutanen da suke jan shi suna tattamana da shi ne wannan a'a duk wani matashi mai wani yunkuri da irin wannan aƙida wanda yake so ɗauko wani turba saboda ba turba ba ce wadda take mai kyau ce ni dai ana nawa fahimta saboda shi jagoranci ana yin shi ne bisa tsari bisa dalilai da dai sauransu ba haka bane surprise mutum ya zo ya ce shi zai jagoranta al'umma ba ya yi mana afuwa a kullum yana mai yin kokari idan na ga abin da ya ɗanyen mutane kai zan yi ɗan ƙwari ɗan yi jawabi game da abin da na sani shi Allah duk inda wani matashi yake mu muna alfahari da shi ya zo a yi tattauna saboda abin da aka ce ana tattauna insha Allah rai bai ɓaci eh, ina ƙara kira wa ku don Allah matasa ku haƙuri da Allah masu gayyata na na Abba kada ana zazzabana ana hirarki kuna ca shi ne shugaba kuma matasa wasu ta zage-zage wasu na ta abubuwa ba haka ba kinan ba wannan abin ba ne kamata a ce yi ba zage-zage ba su gyara mutane komi ko ba haka ba duk da ana ganin wasu kamar hasada ce suke to ta hasada dama ga mai rubuta ki ce saboda ko wasu abubuwa da mutum zai zo kai ka san gaskiya ce ki faɗa ma amma kawai saboda kin ba ka san abin da ke suka ce abin ba haka nan bane muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mu duka wasu kurakurai da muka yi kuma a cikin wani maganganu da ne ubangiji Allah ya sa inda ne kuskure Allah ya yafe mini kuma kuma yan uwa ku gafarce ni ni dai sunana Idris salaminu kuma wannan magana na yi ta ne da zuciya ɗaya ba tare da wai ko ina neman wata ɗaukaka ba ne ko makamanta ka ta ɗaukaka Allah ne ke bada ta in Allah bai ni yawan ɗaukaka ba inda za ni in ɗaukaka in Allah ya kadarci in ɗaukaka ko mutum ya so ko kai ya so insha Allah ɗaukaka za ni dama shi ne mai bada ta ina fata Allah subhanahu wataala ya yi mu kurakuran mu duk inda ɗan nijeriya ke da ɗan Najeriya da ɗan Chad duk wasu ƙasashen musulmai na ubangiji Allah ya kwantar mu da hankali al'umma lafiya ubangiji Allah ya kare sojojinmu duk inda suke akan wa'annan azzalumai miyagu da suke takura mun ba dare babu rana a nan zan bar ku na yi wannan bayani ne a yau juma'a 6 ga watan otu shekara ta 2021 27 ga watan 12 hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu